يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار يا إخوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan ɗaki mai albarka ba don mu siya ba ko don mu siyar sai dan mu tunatar da mu abin da ya sawwaka na hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mushi Allah ya kai wannan lada mai zanin ayyukansa na alkhairi mu da muke sauraro allah ta'ala ya amfanar da mu mafi kyawun zance daga cikin abubuwan da muke karanta, ya kuma tseratar da mu daga kaucewa da shi nan. a idan ba a manta ba yau muna 23 ko da hudu ne ko ga watan sha'aban bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1439 wanda ya daidai da goma ga watan biyar shekara ta 2018 to ma ta sha'una illa an yi sha Allah ya sake ganin dama mun dawo cikin wannan ɗaki mai albarka wanda insha allahu wannan shine karatunmu na ƙarshe a cikin wannan wannan fatara kenan insha allahu sai bayan Allah ya kai mu kuma Ramadan mun dawo da ikon Allah don za mu shiga makaranta kuma mun fita daga wata makaranta za mu koma wata za mu koma makarantar ramadan kenan da ikon allah shi ma ramadan din za a ci gaba da gabatar da ayyuka ne ba wai za a tsaya ba ne ba a karatu za a ci gaba da wasu karatuttuka cikin abin da ya shafi tafsirai da ikon allah to kamar yadda aka sani a cikin karatu yau za mu tashi akan salatul witri salatul witri sallar wuturi wato idan aka ce alwitru shine biddu shafa shine kishiyar abu biyu idan aka ce wuturi shine kishiyarsa shine guda abu biyu abinda ake nufi da wuturi kuma shine abu guda ɗaya wato ɗaya talmara tilo kenan wato wannan sallah kamar yadda muka sani cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana yin ta kuma wato ainihin ya kwaɗaitar da sahabbansa yin ta sallar wuturi yake cewa an karɓo daga abu huraira allah ya ƙara masa yadda yake cewa ausani khalili sallallahu alaihi wasallama masoyina wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mun wasiya bi salatin da abubuwa guda uku kar in yadda in basu a rayuwata abu hurairu ya ce na farko shine annawmu alal wutri in tabbatar kafin yi bacci na yi sallar wutri an ji ɗaya ko ya ce wasu ya salatati ayyamin min kulli shahari da yin azumi na sha uku da sha hudu a sha uku sha uku sha biyar na kowane watan musulunci ya ce wa raka'atayi duha kada in yadda in bar salatu duha a wata ruwayar kuma wa raka'atayi alfajiri da raka'atan alfajiri kada in yadda in bar su a rayuwata wannan abubuwa guda uku shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wa Abu Huraira wasiya da shi wannan hadisin imam bukhari ya fitar da shi shine hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ainihin saba'in da takwas da kuma hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da ɗaya hakan nan imam muslim ya rawaito wannan hadisin hadisi na tamanin da biyar sannan ya sake rawaito shi kuma a hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da ainihin ah, saba'in da hudu kaga kenan wannan umarni ne na manzon Allah ko yake yi wa Abu Hurairah ta wasiya yake cewa kada ya bar salatul witr wanda manzon Allah sallallahu a wani hadisin yana cewa fa utiru ya ahlal qur'an ku dinga yawaita yin wutiri ya ku masu alqur'ani duk wanda Allah ya azata shi da haddan qur'ani ya dinga tashi cikin dare yana womi ɗin ƙur'ani ɗin ta hanyar yin sallar wutiri ya ce fa inna allaha witrun yuhibbul witra domin allah maɗaukakin sarki abu guda ɗaya ne ba shi da biyu kuma allah yana son abu guda ɗaya ina fatan an gane to wannan dangane da abin da ya shafi kenan wutiri to ya wutirin nan yake to malamai sun kai kawo sun yi saɓani dangane da ya adadin mutiri yake wasu malaman suka ce duk abin da yake idan ka irga shi ba zai rabu daidai ba shine ake kira mutum. kamar yadda za mu zo mu ga bayani da suka yi insha Allah a gaba wasu kuma malaman suka ce a'a abin da ake nufi da wuturi shine raka'a ɗaya kwal wasu kuma suka ce a'a idan za ka yi wuturi wato za ka yi raka'o'inka duk raka'o'in da za ka yi ko guda nawa ne za ka yi su sai ka zo ka rufe da guda ɗaya tal wasu ba yadda ka yi ɗaya tal ba sai dai ka yi raka'a biyu sai ka yi guda ɗaya tal wasu kuma suka ce a'a za ka yi guda ɗaya tallin za ka iya yi babu laifi wasu kuma suka ce a'a sai dai ka yi rakawo'in da za ka yi baki ɗaya ko guda nawa ne idan ka rufe da su ya zama wuturi in ka rufe da guda ɗaya kenan ya zama wuturi an gane sabanin idan ga maganar da imamul khattabi yake faɗa a cikin bayanin wuturi ya ce ƙadin zahaba jama'atun minas salafi malamai daga cikin salaf sun tafi ila annal witra raka suka ce wutiri shine raka guda daya guda daya tal ka rufe sallarka da raka ka yi raka daya tal shine wuturi yake cewa daga cikin masu wannan fahimtar daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai Uthman ibn Affan zunnuraini kenan ko Uthman ibn Affan wanda ya aure ya'yan manzan Allah guda nawa annabi ya ce inda akwai wata da ya yi mai to hadisun mai rauni ne ko da ya kara mai dinnan nan mai rauni ne to kaga kenan akwai Usman Gora ya ce yace shi shine raka daya akwai Sa'ad ibn Abi Waqqas shi ma yana da fahimtar cewa shi shine raka daya ka yi raka a ɗaya bayan sallar isha'i akwai zaidu bin sabit daga cikin sahabban manzan Allah akwai abu musa al-ash'ari akwai abdullahi ɗan abbas akwai aisha akwai Ibn zubair suka ce duk wuturi sun tafi akan ne ka yi raka a ɗaya wannan kuma ya ce fahimtar da suke kai in ji malam khattabi ya ce wa huwa mazhabu gunul musayyib shine mazhabi na sa'id gunul musayyib shine mazhabin ata ibn rabah shine mazhabin imamu malik shine mazhabin al-auza'i da imamu shafi'i ina fatan an gane wa ahmad da ishaq ibn rahawiya wannan shine mazhabinsu shine a yutri raka'a nawa bari ka ji inda aka aka yi sabani a ghaira anna anna inda malik wa shafi'i wa ahmad wa ishaq amma a gurin malik da imamu shafi'i da ishaq ibn rahawiya suka ce an yi salli raka'atai ne dole fa idan mutum zai yi wutiri din sai ya yi kawo raka'a biyu wa yutiru bi raka'atin sai ya yi wutirinsa da me da raka'a daya wa in afrada raka'a a gurin kamar imamu shafi'i da ahmad da ishaq suka ce wa in afrada raka'a amma idan mutum ya yi raka'a ɗayansa malik shi ya tafi akan dole sai ka yi raka'a biyu sannan ka kawo guda ɗaya ka yi mai ka rufe da ita ko to amma da imamu shafi'i da ahmad da ishaq suka ce wa in afrada raka'a idan mutum ya yi raka'a guda ɗaya tal a matsayin wuturi jaza suka ce ya yi babu komai a kan shi wa kare hawo malik amma malik ya ce ina wa ƙala ashabun ra'ayi ashabun ra'ayi suka ce sukan a gurinsu Salat. salata salat su wuturi guda uku ne abu guda uku la bai da shaf'i wal wuturi a wajen ashabun ra'ayi suka ce ba za ka raba tsakanin wutiri da shafa'i ba a jere za ka yi su bi ma'ana za ka yi raka nawa guda uku a jere ko an gane ko bi taslimatin da sallama guda daya wa Sufiyanu, sufiyan amma Sufiyanu sauri yake cewa a ashi abin da ake nufi da wutiri shine raka'a biyar kai ma yi raka'a biyar ai kaga biyar ba zai yiwu a raba mutum biyu ba ko sai ya rabu ya ce to duk abin da ba za ka iya raba ma mutum biyu ba sai ɗaya ya ragu sunan shi wutiri in ji sufiyanin sauri yake cewa za ka iya yin biyar za ka iya yin bakwai za ka iya yin tara za ka iya yin kuma goma sha ɗaya duk wannan ana kiran shi wutiri ina fatan an gane wa auzai imam al-auza'i yace in fassala bainar raka'ataini wa thalitha idan ka raba tsakanin raka'a biyun da ta uku din in ji wa in ji imamu al-auza'i ya ce fa hasanun yi. wa in lam amma ko bai raba ba ko baka raba tsakanin ta biyu da ta ƙarshe ba ya ce fa hasanun yi. amma wa qala malik imamu malik yake cewa imamu malik yake cewa yafsilu bainahuma dole sai ka raba tsakanin shafa'i da wuturi bi ma'ana idan kai shafa'i raka'a nawa raka'a biyu sai ka zo ka yi mai sai ka zo ka yi wutiri ji imam malik ya ce dole sai ka raba tsakaninsu an gane ko yafsilu bainahuma fa in lam yafsul malik ya ce idan ma baka raba ba baka raba tsakanin shafa'i da wutiri ba wa nasiya ka manta ila an kama har ka tashi ila thalitha ka kawo raka'a ta nawa ta uku baka raba tsakanin su ba yace sajada sajadataini lisahwi mutum zai yi sujada guda biyu ta sahu. ina fatan an gane wannan imam malik ra'ayinsa kenan a nan sai ka je ka duba wanda ra'ayi ne ya fi kusa da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ra'ayi da ya fi kusa da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine ra'ayuka guda biyu ra'ayin farko zaka iya wutirinka wato ainihin da raka'a ɗaya tal ka tashi ka tafi kayi wuturi a wannan daren babu wanda zai ce baka yi wuturi ba an gane idan ka ga dama kuma ka yi raka'a biyar ka yi raka'a bakwai idan ka ga dama ka yi raka'a tara ko ka yi raka'a goma sha ɗaya duk wannan ana kiran shi wuturi wannan shine mazhabar da ta fi kusa da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama kuma idan ka duba sunan nasa'i za ka ga ya kawo maka babin babubuka da yawa babin mutum zai iya wuturi da raka a uku babin mutum zai iya wuturi da raka a bakwai babin mutum zai iya wuturi da raka a tara idan kana da sunanin nasa'i idan ka je ka duba za ka ga babubuka da ya kawo maka akan duk mutum zai iya yin waɗannan abubuwa da muka lissafa amma ra'ayin imamu malik duk da cewa shi ma yana da madogaransa, amma a nan ra'ayin jamhurin malamai na sahabbai da kuma tabi'ai ya fi nashi karfi ina fatan an gane to anan sai mu ajiye nashi sai mu ɗauki nawa na jamhurin malamai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine dangane da abin da ya shafi yadda ake yin wuturi din to anan yake cewa na magana kai na anan yake cewa kana sallallahu alaihi wasallama ya ƙarafu fi raka'atil ula manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantawa a raka'ar farko sabbi isma rabbikal a'la ko wa fi thaniyati a raka'a ta biyu yana karanta qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalithati kaga anan ma ya kawo maka kaifiyar guda uku ne yace wa fi thalithati a raka'a ta uku yana karanta qul huwallahu ahad wannan shine to wannan hadisin wa ya rawaito wanda muka karanta din nan manzon Allah a raka'a farko yana karanta sabbi a raka'a ta biyu yana karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta uku yana karanta qul huwallahu ahad wannan hadisin wa ya rawaito to anan idan ka duba yanda ya baka rakami na na wato ainihin biyu kenan ko idan ka dan sauka ƙasa zai ce maka rawahun nasa'i wal hakim imamun nasa'i ya rawaito da hakim ko ya ce wa sahahahu kuma hakim ya ce hadisin sahihi ne to idan ka duba sunanun nasa'i za ka ga wannan hadisi shine hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da casa'in da biyar a cikin sunanun nasa'i sannan abu dawud ma ya rawaito irin wannan hadisi idan ka duba sunanun abu dawud wato shine hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da uku sannan ibnu maja ma ya rawaito wannan irin wannan hadisi idan ka duba sunan na ibnu maja shine hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da da wato ainihin da da da da casa'in da ba da casa'in ba da dubu ɗaya da da ɗari ɗaya da sittin da wato ɗaya sannan ya sake rawaito shi a hadisi na 1182 ibnu majah kenan sannan wannan hadisi hadisi ne ingantacce kamar yadda muka karanta ga ainihin isnadin shi ga ainihin isnadin hadisin inda ya zo a cikin sunan nasa'i yadda kamar na kwafo shi a gurin yake cewa akhbarana ali bunu maimun qala na makhlad bunu yazid an sufyan an zaid an sa'id ibn abdurrahman ibn abza an abihi an ubay ibn ka'ab anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yaqra'u fi rak'ati al-ula sai ya kawo maka hadisin an gane wato hadisin ainihin hadisin ubay ibn ka'ab ne makarancin alqur'ani mai girma babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah idan ya kakare yana karatun Ƙur'ani a baya idan ya idan sai ya ce a fikun ubayu a bayan a baya da akwai ubayu gunu ka'ab domin ubayu gunu ka'ab gangaren ne ya haɗu wajen haddan alƙur'ani sai annabi ya tambaye shi me yasa na na bata alƙur'ani baka gyara min ba sai ya ce ya rasulullahi ai ba wani abu ba bane yasa ki gyara maka tsoro nake ji kar in yi gyara maka in yi kasassa ba ya zamanto ko an shafe ayan ne ban sani ba ina fatan an gane ubayi wuri kama ya ce dalilin da ya sa ke nan bana garaje wajen gyara ma manzan Allah sallallahu Sallama karatu idan yayi an gane ko to wannan kuma yake nuna mana falalar karanta sabbi isma rabbikal a'la lokacin da annabi ya ma mu'azu bin jabal fada daga cikin surorin da ya ce dinga karantawa a sallar isha'i idan muka duba akwai sabbi isma rabbikal a'la ko sannan kuma yake nuna mana karatun kulya ayyuwal kafirun wannan kulya ayyuwal kafirun din tana da ita ma daraja da falala sannan kuma yake nuna mana falalan qul wallahu ahad wanda da kulya ayyuwal kafirun din da qul wallahu ahad su ne aka samu manzan Allah ko suna daga cikin surori da aka samu manzan Allah yana karantawa a rakatanil fajiri an gane ko sannan idan ka je muqamu ibrahim ga wanda ya taba zuwa maka idan ka je makamu ibrahim za ka yi raka'a nawa ake yi a gurin raka'a nawa raka'a biyu to idan ka je kan ka bata lokacin ka kana jan dogayen sura a makamu ibrahim abinda aka samu nan ma manzon Allah na yi yana karanta qul huwallahu ahad da qul ya ayyuhal kafirun kawai sai ka yi sallama ka tafi abinka da anan mukamu ibrahim kenan idan Allah ya kai ka wato hajji a bana kenan ko sai ka aikata haka to wannan falalan kuliya a ayyuhal kafirun kenan ka ga kenan Ƙananan sunoni ne amma kuma suna suna dauke da falala suna dauke da daraja wanda manzo ya ce ita kanta kulhuwan lahu dini take da ɗaya bisa ukun Alƙur'ani mai girma Allah ya samun gani wa kana yudhifu ilaiha hayanin wani sa'in kuma yana ƙarawa akan kulhuwan lahu da kul kafin ayyuhal din yana karawa da kul a'udhu bi rabbil falak da kuma kul a'udhu bi rabbin nas wato yana yana karanta wannan kul a'udhu bi rabbil falak da kul a'udhu bi rabbin nas manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta kul a'udhu bi rabbil falak da kul a'udhu bi rabbin nas ta isa mushi da komai duk wani bala'i da ka sani idan kai ma'aikaci ne idan aka tashi da safe ka karanta idan kai duk ma abin da kake nema na tsari ita ce babban addu'a ta tsari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wani sharrin mai sharri idan kana karanta falaki da nasi to in Allah ya yarda zaka fi karfin shi da ikon Allah yake ce ma yake ba baka rakami a ƙasa shine rakami na uku ko yace imamu Tirmizi da Abul Abbas su suka rawaito wannan hadisi to idan na koma cikin sunan turmuzi shi wannan hadisi da na karanta na kul wallahu na kul a'udhu bi rabbil falaq din da nasi da manzon Allah ke karantawa idan ka duba sunan tirmizi shine hadisi na 472 daidai sannan na duba abu dawud ma ya rawaito shi hadisi na ɗari da na 1,400 da wato ainihin ashirin da hudu ibnu maja ya rawaito wannan hadisi na karanta falaki da nasi ibnu maja ya rawaito shine hadisi na dubu daya da dari daya da ainihin saba'in da uku sannan albani ya inganta shi ya ce hadisi ne mai kyau ka rike shi gamgam a cikin mishkatul masabe shine hadisi na dubu daya da dari biyu da saba'in da tara sannan imamu ahmad ma ya rawaito wannan a cikin musnad nashi a mujallad na na shida hadisi shafi na wato 200 da ainihin 66 da 67 wannan ya rawaito shi a cikin wato ainihin musnad na imam ahmad kaga kenan kul a'udhu bi rabbil falaki da nasi ta wadatar maka daga daura guru ko laya ko ka dauki wani fatan jaki ka ɗaura ka ce ai wannan insha Allah ko harbin ka aka yi ba zai kama ka makaranta falaki da nasi kana daura wannan abu mutum yayi bismillah ya daura maka dalma sai dai aka kawar gaje wannan sihirin ko da mutum da ya ɗaura maka dalma za ka ga kawar gaje amma wallahi falaki da nasi tana da karfi sosai falaki da nasi tana da karfi sosai to irin waɗannan addu'o'i na manzon Allah idan da za mu rike su sun isar mana da duk wani siddabaru da za mu kama misali idan za ka zauna za ka ce a bi kalimatin lahi ta ma min shari ba kalam ka faɗi wannan sau uku da ikon allah ko kunama tana guri idan ka karanta wannan addu'a ba za ta harbe ka ba za ka ga ta koma ta ne. ka gwada ka gani in kunama na guri ka zauna a gurin ka yi wannan addu'ar za ka ga ta ne. ba za ta cutar da kai ba amma sai ka yi imanin cewa ba za ta cutar da kai din ba in baka da imani kuma harbin ka za ta yi in kana cewa barin gwada an gani anya kuwa na ji malam ya faɗi wannan a tokar ma ka fara dan za ta je ta harbe ka in ta harbe ka kuma ce ni na ce ka zauna akwai wani sahabi ne ya zauna kawai sai kunama ta harbe shi sai manzo Allah ya ce kai na san wasu addu'o'i da ya faɗi su da wallahi kunama ba ta harbe shi ba da lokacin da zai zauna ya ce a'udhu bi kalimatin ta tamma min shari ma khalaq to shi ke shikenan insha Allah ba za ta harbe shi ba kaga kunama ba ta da mutunci an gane ko ta harbi annabi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah kawai kunama ta ta hauro kawai ta sake mishi harbi pap da annabi ya yi dare ce kai la'anallahu al aqrab Allah dai ya tsine ma kunama Allah ya la'anci kunama la ta da nabiyyan wala Ba ta bar annabi ba ma ballanta na waninsa sa shi yasa ko kana aikin hajji kana da harami idan ka ga kunama ya halatta ka kashe ta ina fatan an gane saboda ba ta da mutunci wannan kenan sannan har yanzu wa marratan qara'a fi rak'ati al-witri wata rana an samu manzon Allah ya karanta a witri bi mi'ati aya ya karanta aya nawa aya ɗari minan nisa'i cikin suratun nisa'i yake cewa a tani ba da wuce akwai rakawoyi wasu guda biyu da ake yin su ka bayan wutiri faka da ya kara fihi ma an samu manzan Allah yana karanta idan zuzilatil ardu zilzalaha idan zuzilatil ardu zilzalaha ita ma tana da falala ita ce surar da take karantar da mu duk abin da mutum ya aikata ranar tashin alkiyama sai ya gan shi daidai da miskala zarra ne menene miskala zarra malamai suka ce gero guda daya ka raba shi kashi talatin ka ɗauki kashi ɗaya gero guda daya kana ganin shi kana ganin gero daya ka raba kashi talatin kana iya gani wa ake iya gani eh to sai ka saka microscope in ma za ka iya gani to shine misqala zarra Allah subhanahu wataala ce idan ka aikata alkhairi daidai da dan wannan kuncinan sai ka gan shi ranar kiyama idan ka aikata sharri daidai da wannan sai ka gani kamar yadda imamu turmuzi ya rawaito yake cewa ƙasar za ta ba da labarin abin da ka aikata a kanta yaushe ka aikata da rekod da komai an sa abu buga star to kana tuna wannan zaka saba ma Allah kana tuna wannan zaka ci amana kana tuna wannan zaka ci dukiyar mutane duk mutumin da yake tuna wannan ba zai yi cuta ba ba zai yi duk abin da Allah ya hana ba idan kuma mutum zai yi abin da Allah ya hana to idan mutum zai yi sata sai ya cire hannayensa sai ya yar sai ya ka dan na Allah ne hannayenka na waye na Allah ne sai ka yi yanke sai ka kawo naka sai ka saka sai ka je ka yi sata idan zina za ka yi ba a hana ka yi ba ko sai ka yanke zakarinka sai ka ajiye shi don na Allah ne sai ka halarci naka sai ka zo ka sa a jikinka sai ka je ka yi zina to mutum yana tuna irin wannan kaga duk wani aiki na sabon Allah ba zai yi ba shi yasa ranar tashin kiyama Allah yake cewa wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi ulukai ko wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ranar tashin kiyama Allah ya ce kowane mutum za mu sanya mashi kyamara kowane mutum akwai kyamara a wuyansa shi shine kyamara kenan kamar yadda malam yake daukar kyamara din nan akwai ta yanzu a wuyan kowa tana daukar duk abin da kake yi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati ranar tashin kiyama za mu fitar maka da wannan littafin sai mu ci mai Allah zai ce zai ce iqra ka karanta littafinka Ka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yau da kanka zaka yanke ma kanka hukunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in dan wuta ne kai da kanka zaka confessing ka ce kai dan wuta ne Allah ya kare mu idan kai dan aljanna ne da kanka zaka tabbatar kai dan aljanna ne mai dan adam zai fara cewa qalu ma li hadha al-kitabi ya Allah wannan wani irin littafi ne mai tsananin kiyaye abu la yughadiru saghiratan bai barin abu ɗan kaɗan, wala kabiratan ko babban abu illa a ahsaha sai da tattaro shi baki daya Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira za mu samu abin da muka aikata gashi nan an zo da shi wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zalunta kowa komai saboda tsananin adalci irin na Allah to da wannan ne kar ka rena abin da zai shigar da kai wuta kar kuma ka rena abin da zai shigar da kai aljanna shi yasa manzo Allah ya ce ku ji tsoron Allah daidai da tsagin dabino in dabino kake da shi kana da zaka iya jin tsoron Allah ka dauka ka ba dan uwan ka dauka ka bashi kada ka rena mutum ya zo gurin ka bako ne baka da komai da zaka bashi sai ruwa ɗebo ruwa ka bashi karka ce a to ai wallahi babba ne da komai sai ruwa da ko ka bashi wa ya tambaye ka idan mutum ya zo gurin ka baka da komai sai naira hamsin ɗauki naira hamsin ɗin ka bashi kada ka rena amma idan ka fiye renawa ɗin to za ka dinga luzin din ayyukan alkhairi da yawa maimakon ka bashi kai baka bashi ba ka ce ba yawa kuma mai yawan bai zo ba wancan kaɗan ɗin da ka hana shi ka yi asarar shi to saboda haka mu dinga yin kokari muna aikata alkai don ba mu san abin da zai shigar da mu aljanna ba allah ya sa mu dace allah ta'ala ya sa mu ga alkhairi a cikin littattafanmu kun ga rayuwar nan ba ta jira baka san yaushe za ka mutu ba wa ma ta diri nafsun bi ayi ardin ta mutu babu wanda ya isa ya ce ga ranar da zai mutu babu kuma wanda ya isa ya ce ga abin da zai kashe shi ku duba yanzu dan uwa malam ali da muke tare da shi jiya ne shekaran jiya ana tare da shi an yi sallar asubahi da shi an yi sallar asubahi da shi war haka Allah ya ɗauki ransa Allah ya karbe shi ya kira shi kuma kada ka yi tsammanin idan Allah ya kira ka akwai wata dabara da za ka yi da ba za ka je ba yana kiran ka wallahi sai ka amsa kira in duk duniyar nan gatanka ne sai an kawo ka a ranar inda gata yana hana mutuwa da shugaban kasa bai mutu ba da sarki bai mutu ba da shi kanshi manzan Allah sallallahu alaihi bai mutu ba da suke yi wa manzan Allah gori suka ce za ka mutu ai kai sai ka mutu mu huta inda rashin mutuwa gata ne da sai Allah ce ba za ka mutu ba amma sai Allah ce innaka mayyitun kai matacce ne eh ka yadda zaka mutu wa innahum suba mayyituna Allah ce su ma matattu ne kaga kenan gata baya ana a mutu sai dai in kwananka bai kare ba ga alhaji isiya karabiu shi ma din jiya Allah ya karɓi ransa a Kano hanshakin malami ne kuma mai kuɗi Allah ya karbe shi ya kira shi to saboda haka babu wanda Allah zai kira ka tsaya kana cewa ai ban gama ba ina yin wani aiki ina ka a'a wallahi Allah kira ka dole ka amsa kuma babu wanda ya san yaushe za a kira shi kuma shimfiɗan nan da manzan Allah ya kwanta ta mutuwa kowa sai ya kwanta a kai babu abin da na lura da bashi da magani sai mutuwa duk irin maganin da za ka sha idan kwanan ka ya ƙare sai ka mutu duk gwagwarmayar wahalar da za ka yi idan kwananka bai kare ba kuma ba za ka mutu ba to saboda haka ka yi ƙoƙari ranar da ka mutu ranar da ka mutu a dinga yabanka ana faɗan ka kada ka bari domin kana mutuwa allah zai jebo security zai turo mala'iku ya ce ku je ku ji me ake faɗa kan wani. idan ana faɗan alkhairi ne sai zai su ce ya allah babu abin da ake faɗa a duniya sai alkhairi sai Allah ce to ku shaida na gafanta mashi idan sharri ake faɗa a kanka sai Allah ya ce to ku shaida bawa na ɗan wuta ne mala'iku za su shaida ba ɗan wuta ne an wuce da gawawaki guda biyu annabi ya ce wajabat wajabat wajabat aliyu guda abi talib ya tashi ce ya manzan Allah me kake nufi da wajabat ya ce ai ɗayan ba an yabe shi ba an ce mutumin kirki to abin da ake nufi aljanna ta ba a gare shi wancan kuma da aka zazzage shi aka tsine mashi wutar jahannama ta ba a gare shi Allah kiyaye Allah ya tsare mu wannan bawan Allah da ya rasu an ce duk juma'a sai ya kai fiye wata masallacin juma'a duk juma'a sai ya kai fiye wata an sha bayan Allah sun sha to gashi ya tafi karatu da ake dauka na lu'lu'u wal marjan na Dr. Muhammad Nazib Yunus malam ya ce mun shi ya ɗauki nauyin ɗaukan karatun ga malam na tsaye ya ce shi ya ɗauki nauyin ɗaukan karatun to ga shi ya tafi yanzu haka yana cikin kushewarsa yana cikin kabari yana ganin abin da ya aikata na alkhairi amma akwai mutumin fada idan ya mutu wani alkali ana ba da labari a yola da ya rasu sai da aka je aka aka baje kabarin shi saboda mutane gungu moto moto ake ana zuwa makabartar ana tsine mishi albarka ba wai ana ana zuwa masa addu'a ba ne zuwa ake ana tsine mishi saboda tsabin cutansa sai da aka ba da shawara a yi lebur ɗin kabarin shi idan aka zo a daina gane kabarin saboda ya zama masifa ya zama annoba a cikin al'umma to irin wannan kuma hadisai shashin hadisai sun tabbata duk ranar da mummuni ya mutu mala'ikun Allah da sama baki ɗaya za su kece suna ihu suna kuka kuka suke yi saboda asararsa da aka yi ba wai mu kaɗai bane muke kuka sama ba tana kuka mala'ikun Allah ba suna alhini suna bakin ciki saboda da an rasa alkhairi a doron ƙasa Allah ta'ala ya samu cika da imani Allah ya gafata mana kurakuranmu to a gurguje za mu tsaya kan salatul juma'a sallar juma'a wanda muka mun samu hadisi daga wancan bayani da na karanta na bayanin sabani dangane da wutiri za ka same shi a cikin sunanu abi dawud aunul ma'bud kenan sharhi na na ibnu dawud kenan mujallar na uku shafi na 184 sannan wannan juma'a tana da matukar falala kamar yadda wato ainihin aka samu daga abu huraira an samu manzan akwai nan a nan idan ka duba abubuwan ba sa karewa idan ka duba nan zadul ma'ad fi hadi khari ibad ko ina jin volume na ɗaya kenan zaka ibnul qayyim ya kawo maka falala falala ta juma'a wato abin da juma'a take banta da shi wato guda ashirin. ya kawo maka abin da juma'a take banta da shi kawai guda ashirin daga ciki ana so ka karanta suratul sajada ranar safiyar juma'a da halatalin insan sannan kuma ana so ka saka kayanka mai kyau an gane ko ana so kuma ka tafi masallaci da wuri ka zo gaban liman ka zauna sannan ana so ka karanta suratul kafi duk da malamai sun ce keɓance ranar juma'a ɗin ba hadisai ingantattu ba su bayyana haka ba ana so ka dinga karanta suratul kafi kowace rana don annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a ranar juma'a aka halicci annabi adam a ranar ne aka kore shi daga cikin gidan aljanna ranar kuma za a tashi kiyamar allah ranar za a nada duniya baki ɗaya da abin da yake cikinta shi yasa manzon allah ya ce idan rana ta yi ta juma'a kowane dabbobi dukkan dabbobi baki ɗin suna cikin tashin hankali domin suna tsammanin ranar za a yi tashin kiyama annabi ya ce banda dai aljanu da mutane su ne gafalallu to daga ciki in ka koma zadul ma'ad za ka ga abubuwan da ya kamata a ciki da ake a juma'a daga ciki akwai kuma wata rana da manzon Allah ya ce mutum ba zai gushe yana addu'a ba a cikin wannan ranar face sai Allah ya gafarta mushi duk abin da ya roƙa Allah zai bashi a juma'a ne kawai ake samun wannan kuma manzo Allah ce juma'a ita ce idin mu sannan kuma a ranar juma'a malamai suka ce ranar juma'a ma ta fi ranar arafa ta fi ranar arafa girma a gurin Allah ranar juma'a to saboda haka juma'a tana da abubuwan da suka keɓanta da shi kamar gobe kenan juma'a ana so ka mutum ya saka kayansa mafi kyau to insha Allahu da ikon Allah wannan ita ce ranar juma'a wanda an samu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kana wa hayanan fi ula a raka'ar farko manzon Allah yana karanta suratul jumu'ati akwai suratul jumu'ati a qur'ani ko babu eh to a raka'ar farko manzon Allah yana karanta suratul jumu'a an gane ko a raka'ar na ta farko wa fil ukhra a raka'a ta biyu yana karanta idza ja'akal munafiqun an gane ko wa taratan yaqra yaqra'u badalaha bakon ya karanta idza ja'aka almunafiqun idan ya karanta juma'a sai ya karanta hal ataka hadithul ghashiya an samu manzon Allah yana karantawa yana daga cikin kurakuran limamai sai ga mutum ya tsawaita hudu ba amma idan ya zo ba zai karanta irin waɗannan surori ko kuma waɗannan ayoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yake wato ainihin karantawa ba abdullahi ibn abi aufa yake cewa manzon Allah yana gajarta hudu kada ka gajiyar da mutane a hudu ba ana rana ko ruwa ka dinga gajarta hudu ba manzan Allah yakan tsawaita sallah yakan kuma gajarta hudu ba din ina fatan an gane yana karanta al'ataka hadisul gashiya wa hayanan a wani sa'in kuma ya qara'u yana karantawa fil ula a raka'ar farko sabbih isma rabbikal a'la yana karanta sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniyati a raka'a ta biyu sai ya karanta hal ataka hadithu al-ghashiya yace maka muslim ya rawaito da abu dawud a cikin sahih muslim shine hadisi na 73 abu dawud ya rawaito shine hadisi na da da takwas, sannan imamu sa'i ya rawaito wannan hadisi hadisi na da 1423 imamu tirmizi ya rawaito shi shine hadisi na wato ainihin hamsin da ɗari biyar da uku ibnu maja ya rawaito shi hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da ɗaya to wannan hadisi ingantacce ne hadisin an karɓo shi daga an ibnu abi rafi wato ibnu abi rafi yake cewa sallabi na abu huraira abu huraira ya mana sallah wata rana yau mun juma'a ranar juma'a fa qara'a sai ya karanta fa qara'a bi suratun juma'a ya karanta suratun juma'a. an gane ko a raka'atil akira a raka'ar karshe a raka'atil ula a raka'ar farko wa fil akira a raka'ar karshe sai karanta idza ja'akal kun qala sai abu rafi yace fa a abu hurairah sai na samu abu hurairah ana ganewa ko hinan sarrafa lokacin da ya idar fakultu sai na ce mashi lahu ga abu huraira innaka qara'ata bi surataini ka karanta surori guda biyu kana aliyu ya kara bihima bil kufa aliyu guda abu talibi yana karanta irin waɗannan surori da na ji ka karanta abu huraira hujjan hujjanka ne ya abu huraira sai ya ce abu huraira sai ya ce fa inni sami'atu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama Ya yaqra'u bihi ma yawmul juma'a ya ce hujja ta kawai ni ma na ji annabi na karanta wa ranar juma'a to kai waye yau da ba za a tambaye ka ba akwai malamin da idan yi karatu ba a tambaye shi kana tambaye shi ka tashi a aiki ba a tambaye shi in kuma ka sake ka tambaye shi to magana ya kare a wasu guraren ma kwanan ka za a ce ya kare don me za ka tambaye shi me yasa ya aikata kaza to a wasu gurare kamar gidan su mai duguri sai ka nemi fatihar ka ta sati ɗaya ka rasa ya shafe fatihar ka sai ya ce baka da kunya wajen me za ka tambaye shi da yawa akwai guraren tafsiran da ba a tambaya ana tashi kawai shi kenan ba ka da kana haka ba ba za a saurare ka ba salamu alaikum malam ina tambaya sai ya ce kai kai ka yi ka shiga hankalinka Wa ya gaya maka ana yi wa malam tambaya ranar juma'a fa annabi ya hau kan mumbari sai wani balaraban ƙauye ce assalamu alaika ya rasulallah amincin allah su tabbata a gare ka ya manzan allah wato abinda aka hana ranar juma'a kar ka yi magana da wani ne idan yanzu ka yi magana da ango yadda baba ya yi magana da ango ya ce kawo canjin nan ko to in a ranar jima'a ne da shi da angon duk basu da jima'a, duk sun tashi aiki an gane ko saboda ranar jima'a ba a magana idan ka ga wani na magana ka ce malam mai haka da kai da shi duk ba da jima'a. eh idan ana hudu ba duk kun bata jima'a. amma kai mamu za ka iya yin magana da liman direct yawwa za ka iya za ka iya cewa salamu alaikum ya liman idan ya ce na'am da a yi ma wancan wawan magana ya shiru wannan babu laifi ka gaba da shi kake magana ba ko ka yi magana ne da liman direct suka ce to inda liman ka yi magana juma'a ka tana tana nan ba abin da ya shafe ta annabi ya zo ya ce balaraban ƙauyen ya ce ya rasu ina da matsala yanzu kana cikin mu ya manzan Allah sai manzan Allah ya ce a miƙo kujera a ɗauko kujera balaraban kawai fana zuwa tawadu irin na manzan Allah da kaskan da kan irin na manzan Allah wallahi tallahi yanzu ba mu da shi da yawan malamanmu ba su da tawadu da yawa yawansu daga ciki akwai masu tawadu amma yawancinsu ba su da tawadu wallahi da malamai da almajiran gaba daya sai wanda Allah ya tsarkake amma galibi maganar tawadu babu sai ka ga malami baka isa ka zo ka gaisa da shi ba who are wai ba za a gaisa da shi ba ko kuma a cikin mutane ba zai gaisa da kai ba kai waye aka raba kallahu an gaisa da wanda ya fi ka daraja Shi ne manzan Allah wani sahabi ya haɗu da da manzan Allah sai aka ga ta baya baya yana ta kokoyewa sai manzon Allah ce ka ban miko hannunka mu gaisa yace ya rasulullahi abin da yasa nake miko hannun sai ya yanka ka hannun na zarto ne saboda tsaban ibo ice a daji ya ce ai ya rasu wuyan da nake ba na so maka rauni don hannun wani kawai kamar bayan kada yake sai manzo Allah ce na rantse da wanda rai na ke hannunsa hannun kannan suna gidan aljanna ba shi ke nan ba an gaisa da wanda ya fi ka daraja amma kaga malami ba za a gaisa da shi ba wani irin malanta ne wannan ana ta ɓoɓɓoye ka ba za a gaisa da kai ba who are you kuma ka ga malami kana mishi tambaya yana ta rai laraban ƙauye fa ya shigo ba ana ban juma'a yanzu mutum ya shigo masallaci ka gani ana hudu ban juma'a ya zo ya maliman magana ka ga abin da za a bari wallahi sai an mai duka da kyan zai sha annabi ya ce ku kyale sha kawun kujera aka kawo manzan Allah kujera ya sauka ya ce menene damuwanka menene damuwanka ka ya mun damuwanka sai ya ce ya rasulullahi damuwa na guda ɗaya ne ana dabbobi da yara su, ana ta tagayyara da tsofaffi ana ta mutuwa ba ruwan sama yanzu ashe kana cikin mu ya rasulullahi ba za ka mana addu'a a malalan mana da ruwa ba Albarkar da yake tare da kai ya rasulullahi sai maza Allah ya ce kayi gaskiya sai annabi ya yi haka ya ce Allahumma aghithna Allahumma na! Allah saukan mana da ruwan sama Anas dan ya ce wa mara aina shamsa sabtan ba mu ga rana ba tsawon tsawon yaushe tsawon sati daya ana ta malala ruwa ruwa ake ta malalawa a wata ya kafin mugun masallacin ba an hada hadiri ana ta saukar da ruwa to ruwa baya yawa sai ga laraban kauyen da ranar a again wanda ya zo ɗin nan ya roƙa aka yi ruwa sai ya ƙara yin sallama assalamu alaika ya rasu da. ranar jima'a sai annabi ya ce wa alaika salam menene kuma sai ce ina da wani bukatar sai annabi ce a ƙara kawo kujera sai ce menene damuwanka sai ce a wannan kuma ya yi yawa ya rasu rasulullahi wannan wani irin abazi ba gashi ruwan yana ta shiga yana ta halakar da mutane da dabbobi kuma sai manzo Allah sai ya ce Allah ka saukar da ruwan nan kamar da shi bayan gari da dajuka ka daina sashi a gidajen mutane Allah ya kama ruwa to yau aga ka dawo juma'a nan aga ka ƙara zuwa gurin liban wata juma'a aga ka ƙara zuwa me za a ce ce wannan fa ina muna gafa ba shi da in kwamiti sai sun tsatsayar maka sai sun kira ka wallahi sun dura ma a shi za su ce kai baka da mutunci kai kullum sai ka zo ne to manzon Allah yana da tawadu Anas dan Malik yace akwai wata mata a garin Madina tana da matsalan tabin hankali amma sai ta zo ta ce ya Rasulullahi kai ni za ka kana kana kasuwa Umar bin Khattab yake cewa sai muna dan jajjan manzon Allah sai annabi ce ku raba ni ku raba da ni haka annabi zai raka ta sai ya raka ta sai ta dawo sai ta ce na dawo muku da shi sai ta ajiye manzon Allah sai annabi ya ce sai gobe ki gaida gida ya raka ta kasuwa tana da taɓin hankali ba amma za ta ce ya rasu wallahi wallahi sai ka raka ta kasuwa annabi ya ce ni kuma wallahi sai na raka ta muna yin irin wannan saukin kan eh? ko ga almajirinka ya ɗauko kaya fi ƙarfin shi ka je ka karbe shi za ka iya yi ɗalibinka da kaya ka je ka karbe shi ko ka masa hidima gani za ka yi aikin ka faɗi yaran da ashe su rena ka ashe su rena ka to kaga tawadu irin na manzan Allah wata ce ta yi zina eh, aka yi umarni a jefe ta aka jefe ta da duwatsu ba sai annabi ya ce ku tashi mu mata sallah aka ga annabi na kwalla jefe ta da aka yi ba annabi ba so yake yi ba saboda da kawai haddi ne na Allah ba yanda ya iya amma annabi na tausayi sai aka ga annabi na kwalla sai ya ji ana jin shi ta baya yana cewa a yi sau a yi sau sai ya ji ana jin shi ana fuskan shi ta baya yana juyawa kawai sai ga mazaje umar bin khattab ya ce a tusalli alaiha ba da an zanat za ka mata sallah da girman ka bayan zina sai manzo Allah ya juyo ya kalli umar ya ce laqad tabat tawbatan ta yi wani irin tuba lauƙusi qusimat ala na rajulan min Madinati da wasu wasa'atuhum da za a raba wa mutum saba'in mazaje a garin madina tubar da ta ya isa da su shiga aljanna annabi ya ce duk wanda yake so ya gama ta yar aljanna kafin mu binne ta yi zo ga wannan matar bakan nan da ta yi zina sai ga gama babatunka ba ruwan allah da yawan malantanka Allah na duba ya fi aiki kuma ayyukun a ahsanu amala duk girman malantanka ba wai karatu bane ka je ka yi karatu ka dawo ka yi shi mutane da babatu wallahi Allah aiki yake so duk yawan karatun ka in ba aiki ya zama haba da banza wallahi ka zauna kawai ka huta a gida aiki kawai Allah yake so ba yawan karatun ba to galibi kalubale gani kaina mai karatun ga duk wani wanda ake kiran shi malami ya ji inda manzan Allah yake yi a gidan shi ya ji kuma inda manzan Allah yake mu'amala da sahabbansa wanda za ka ji ana fafo anhu wasu tagfin lahum yi musu afuwa nema musu gafara wa shawiruhum fil amri dinga nema musu gafara ka daina shawara da su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka je ka karanta tarihi ka ga yadda manzan Allah yake da sahabbansa Allah ta'ala ya sa mu yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a zo a mana jahilci mu yafe kaga an zo an shaƙe manzan Allah mutum zai shaƙe shi ya ce ya rasulullahi na zo ne ka bani dukiyar da Allah ke saukar maka daga sama tunda na ji an ce kai manzo ne kudi ne da kai haka za ka ga mutum ya zo ya maka jahilcin nan malam ayyanzu kudi ya koma gurin ku. kudi ai sai malamai to shi shaƙe manzan Allah yi. ana tsammani ya ce sai da muka ga shatan matse wanda ya ma manzan Allah sai manzan Allah ya ce a je a bashi daga cikin baitul mali a dan mika masa wani abu aka je aka ɗebo masa aka bashi bayan an bashi sai ya fito yana murmushi sai annabi ya ce to tunda an baka dukiyar zo da lama shaƙinin da kai ya ce ha ba kai ai mai afuwa ne ya rasu da ba ke rama shirme ai kai ka rama shirme ya kama hanya ya tafi annabi yana cike da afuwa saboda haka allah ta'ala ya azurta mu da afuwa za mu tsaya a nan ga ramadana ya shigo kar mu ce wato ainihin waɗanda suke da kuɗi ne kawai za su yi aikin alkhairi kowa wallahi zai iya jin tsoron allah akwai abin da zai iya yi shi da kanshi ya ga an yan tashi a cikin Ramadana. din ka san da ai akwai addu'a da manzon jibrilu ya yi manzo Allah ya ce amin ko daga ciki akwai mutumin da ramadana ta shiga bai bai aikin da aka gabata mushi ba idan har ramadana ta shiga baka yi wani aikin da Allah zai gabata maka ba to maza Allah ya ce amin jibril ya ce Allah ya tsine maka albarka Allah ya nisantar da kai daga rahamar Allah jibril ya ce ya yi addu'ar annabi ya ce mai amin to kaga kenan ina gayu waɗanda suke wuni suna jin waƙoƙi ina masu sare-saren mutane haka kawai mutum ya dimfari mutum ya sassara shi to duk irin wannan ya shiga ciki kuma karka bari a barka a baya duk ƙanƙantarka wai idan giwa ta ja da baya ta kada bishiyar kuka sai sauro ya ja da baya sai ya kada tsinke yanzu idan ka duba girman sauro don ya kada tsinke ai yayi bajinta ko ba haka bane amma yanzu da giwa za ta kada tsinke ta yi bajinta ba ta yi komai ba to kowa ya duba abin da zai yi cikin ramadanin nan kai setin kanka baka sani ba wallahi ba mamaki wannan ramadan din da za ka yi in ka kai kenan ba mamaki ta karshe kenan ba za ka kara yin ta a rayuwarka ba to ka yi ƙoƙari ka ga ka kyautata ramadanin nan fiye da duk ramadanoni da insha Allah za mu shige su a nan gaba sannan kuma za mu zo za mu ɗan dinga bita jifa jifa bayan sallah a asubahi akan abin da ya shafi ramadan din ya za ka yi ka shiga ramadan da zuciya ta gari ya za a yi ka yafe ma duk wanda ya zalunce ka ka yafe mishi duk wanda ya cuce ka ka yafe mishi ka yi masa afuwa don allah ya maka afuwa allah kama da afuwa allah ya ba mu ikon shiga wannan watan cikin masu imani da lafiya allah ya sanya mu daga cikin wanda za su yi azumi imanin wa sabar Allah ta'ala ya sa mu dace ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon banta, ya nuna mana kuma ƙarya ya ba mu ikon guje mata ban sani ba kuma akwai tambaya na dami abin ya shafi damiya shafi bauti da ta ah, ce shi mamari ya ce za ka yi shafi sannan sai ka yi sai ka kawo da cewa wani alasana salama ya kan karanta

menene malik ya silu bainahuma za ka raba su tsakani ko ya ce faɗin lam idan ma ba ka raba ba ka gane ko ya ce za ka yi sujjada guda biyu in ba ka raba ba to akwai kuma shashin hadisai da aka samu mazan Allah ɗin yana yin su duka a jere guda uku akwai kuma shashin da ake samu yana mai yana rabawa to inda maligai tagliz yake cewa har in ma baka raba ɗin ba za ka yi sujada biyu bayan sallah ba an gane ko to wannan shine mafhumin abin da imam malik ya kawo an gane ko amma shi ma din dan ka kawo shafa'i kai wuturi wannan haka ne bai kuskure adam ba amma shi maganan rabawa ne yake har idan ka raba tsakanin shafa'i da wuturi amma ba ka raba ba kai to za ka yi sujada biyu an gane ko ta tame ta an gane wannan ne da yawan malamai ba su yi masa muwafaka kan wannan ra'ayi ba ina fatan an gane yawa na na sa na sani da gaggawa na ala kaulaini magana biyu wasu suka ce idan ya yi magana magana da gangan ya san hukuncin ya yi magana da gangan da gangan suka ce ba shi da jama'a wasu kuma suka ce a'a idan ba da gangan ne ba wani uzuri ne ya sa daga cin uzurruka ya bujiro maka dole sai ka yi magana kamar misali ana cikin hudu ba sai ga maciji ya sulalo zai shiga wadda wani mutum yana jindani ya za ka yi Eh? za ka yi magana to irin wannan na uzuri to an yi an ɗauke ba shi a ciki ka gane ko amma magana da gangan wasu suka ci in ka yi magana da gangan abinda ake nufi ladan jima'an ne ba ka da shi amma ka sauke kwanalin juma'a amma ladan ne ba ka da shi to amma a nan in ka duba ai ake cin buri ne an yi mai kana ka sauke ne farali za a rubuta ka daga cikin wanda eh kai idan baka yin ba laifi ne a kai amma ba lada, ka zo ɗakin jarabawa amma zero ka ci zuwan akwai marabar shi da rashin zuwa eto eh akwai ma kana cikin attendance in aka duba attendance ila za a ce eh, ya zo ko za ka samu ɗan ladan attendance

irin waɗanda suke saka rigunan nan ba wasu malaman suka ce kai da ka ga tsiraicin wani kai ma in kana sallah baka da sallah to irin wannan gaskiya galibi idan abu kai tilas ne ya sa ka yi gani ba wai intentionally ba ba wai ka ba da kai kana neman ka ganin ba ne akwai wanda zai buɗe al'aurarsa shi ya buɗe don ka gani kai ma ka kalla don kana so ka gani din to shine manzo Allah ya ce la'anallahu nazir wal manzuru ilayhi Allah ya tsine ma wanda ya bude din aka gani da wanda ya gani din ditsi na dole kamar masu dauko blue su saka kenan shi wanda ya blue ɗin din tsinan ne yayi ne dan a gani ko ya samu kasuwa ya samu kuɗi kai ma wanda ka siyo din ka kawo ɗakin ka kasa a uzubillah ka ɗauka siyo ne dan ka gani din to irin wannan duk sun zama dole. amma idan ka ga mistake kamar mistake ne haka misali ba ganganci ba akwai halin da mutum zai yi ba ganganci ya yi ba amma al'aurarsa ta kan iya bayyana ba na ganganci ba to irin wannan ko accident ko wani irin cuta ya kama mutum bayan da bai san ma inda yake ba an ɗauko shi ko a garin ɗauko shi da sauransu duk irin wannan bai shiga ba amma intentionally mutum ya yi abu ya san za a ga al'aurarsa to a nan tsinuwar tana kan shi ne domin kai da ka zo masallaci ka zo ne da niyyar mai da niyyar ibada shi kuma ya buɗe maka sa kai ka gani wani yana yin sujada za ka ga duk rabin duwawunsa a waje gaba ɗaya rabin duwawunsa a waje ana kallo to wannan kaga ya cutar da kanshi ya cutar da mala'ikun Allah ya cutar da bayan Allah domin manzo Allah ya ce mala'iku suna cutuwa da abin da bayan Allah suke cutuwa da shi ina fata kan gane to anan ka fahimci abubuwan yadda suke ba kuma da tambayar ƙarshe da eh idan da ka shiga idan mutum ya shiga sallar juma'a wajen yin niyya zai ce ne zai shiga sallar juma'a ko sallar gida da a gida yau yaushe gobe ke yaushe kai duk baka san me za ka yi ba har ka tashi daga gida har ka je ka yi wanka har ka sa kaya ka nufi masallacin baka san niyyar me za ka yi ba ai kaga a nan ma kawai akwai alamun tambaya ana tambayin ka ina za ka je me za ka ce masallacin me ko masallacin aza to a nan ma kawai ni aikinka kawai shi yasa ibnul qayyim azadul ma'ad ya ce ba a taɓa rawaitowa daga manzan Allah yana furta niyya ba ya ce ko nunun ɗin farko ba samu manzan Allah na waitu ɗin nan hmm. ya ce nunun ɗin ba ba samu ba ya ce domin aikin ka tashi da za ka yi kawai shi ke nuna niyyar niyyarka yanzu misali ka ji an kira sallah kawai sai ka ɗauki huta kai niyyar mai kai za ka yi mai daga alwala mai ake da ita to kaga yana da kyau ka bata lokacinka ka ta damun mutane wani zaka ga ya shigo ba cikin masallacin na waitu salatul salatul salatul asri ko zuhuri ma'al faridatan ma'al imami wai ya arba'u raka'atin wa ya ta surutun banza da wabi har ya rasa sallah yana tsaye an gane ko to wannan bai inganta daga manzan Allah ba kawai niyyarka kana tashi kawai kayi niyya niyya ta kullu ina fatan ka gane na amin kuma eh, tambayar da zai shi ne akwai shekarar da ta wuce ana sallar tarawih an idar to an kawo wannan shafa'i da wuce to sai aka yi raka aiki shi kuma ɗin bai sallama ba sai ya tashi a raka a wuturin da shi sai sallama gaba ɗaya cikin masallaci yawanci sai mutane suna ta maganganu suna ta maganganu da wasu shi kan shi sai ta yi bayani da musu bayani ya fahimtar da su ga shi dai wasu a wurin da yake ilimi ko gini wasu ka ce Allah su ba su tsara abinsa sallah da sauransu yanzu biya wannan hukuncin su ba eh a jahilci ne saboda abin da yake damun mutane rashin karatu an ce karamin sani uku ko to a nan ya kamata shi ma in ba su sani ba ya ce to ya karantar da su ya ce ga yadda za mu yi ga yadda za mu yi ga kuma yadda gurin yake ga sunnar manzan Allah shi sa wata rana idan muna karatu a nan ne ko wallahu ala za ka ga shi sa muna karatu wata rana za ka ga muna ta ba da rakamin hadisai za mu ce hadisi na dubu kaza da kaza hadisi na ɗari kaza da kaza duk saboda me mu kau da shakka ga duk mutumin da yake kokonto idan karatu ne shi ɗalibin ilimi ne haka zai je ya duba ko ba haka bane dalili ba wai muna faɗa bane ko neman suna ko wani wallahi dan mutum dan galibi mun san da irin wannan jahilci za mu zo mu faɗi sunnar manzon Allah tsantsa sai ka ga mutum ya tashi ta fi shekara dubu amma ka ga mutum ya tashi yana inkari yana nuna shi bai gamsu ba to kaga idan fa yana karatu kaga zai waraka idan kuma zuciyarsa ce bata yadda ba kalubalensa sai ya je ya karatu sai ya yi wa kanshi faɗa to yanzu ya kamata in koma makaranta ba wai musu wani dai shi ya tashi ba bai taba gani an yi ba tun da ya tashi a girmansa bai taba gani an yi ba to zuciyarsa sai ta masa inkari shi ainihin kakanninmu duk ba haka suke yi ba to waje na ba ana kuma ba hujja ba ne ko ba haka ba ne sai inkarinsa ala jahali akan jahilci saboda haka wannan ba za a biye musu ba amma ya kamata kafin liman ɗin ya yi sai ya karantar da su ya ce to ga yadda ake wuturi yanzu an shigar duk bayan tarawihi akalla minti biyu zuwa uku ya ɗan tashi ya yi bayani akan wuturi ya manzan ba kai biya ɗaya manzan Allah ya ce yi ba sheikh muhammad nasiruddin al-albani yana da littafi kamar wannan sunan shi mai salatu tarawih sunan littafin ina da shi wanda yake so zan zan iya kawo mashi gani salatu tarawih ya bayyana kaifiyat kala kala kala kala da manzon Allah yake yi ba wai iri ɗaya yake yi ba yau in yi wannan gobe yi wannan jibi in yi to ko kai ne ba riga ɗaya kake sa yau za ka saka wannan idan ka sarkafi riga ɗaya za ka ji kana so ka canja ta ko to haka ake so in ka yi wannan gobe kai ma ka yi wannan haka sai ka ga ka daɗe kana yi baka gaji ba amma kullum abu iri ne ko tuwo ne ai zai ishe ka ko yana da kyau ai a dinga haɗa da shinkafa ko ba haka bane a kara kallon yana son shinkafa ga shayi yayi burbushi saboda haka ba komai bane sunna ce amma ya kamata limamin ya karantar saboda mutane su shi ma ya karanta bayan ya idan da iyalin ya yawa sai tashi ya bayani to mutane dai galibi idan suka ji abu su dinga neman ƙarin bayani kada su dinga soke shi ko suna kwandam ɗin shi ka yi ƙoƙari kuma yana daga cikin adalci idan ka gana ya abu kada ka gana ya abu ka je ka tambayi malam sani sai aka rama kallawa to na gane wani malami ya aikata kaza ba kamun adalci ba ni da na aikata abin ko kuma malam sani ya yi abu ka ga malam sani ya yi abu ka zo ka ce min ala abakar ai kaza da kaza sai ka dan shigar da wani malami ne ya yi kaza ya yi kaza galibi ɗalibai suna haɗa malamai da ɗalibai fada ɗalibai suna haɗa malamai suna gora kan malamai shi bai san ma an yi abun ba sai ya zo kila wannan malamin ya karanta wata fahimta da ta saba ma ra'ayinsa ba a san zuciyarsa ba sai kwandemin ɗin abin da malam sani ya fada da hujjoji ba to shi kuma malam sani idan ya ji sai ya ɗauka a ah, wannan na sukan shi ne ba don shi bai san ba ya ba da fatawa a kai ba inda ya san ya ba da fatawa a kai da zai yi ƙoƙari ya ɗora mutane akan wannan fatawar da ya bayar saboda tana da wajihi don kar a samu ikhtilafat a cikin al'umma an gane ko shi yasa akwai lajina ba kowa bane yake ba da fatawa a sai an tashi an tantance an yi abin da kaza da kaza duk yanzu waɗannan fatoyin da muke bayarwa a yin duk garaje ne an gane ko akwai lajina da suke suke tantancewa idan za a dora mutane akan fahimta ɗaya ne a sani idan kuma za a samu saɓani tun daga zamanin sabai akwai saɓani amma ana so mutane mafi galibi su dinga tafiya a turba ɗaya ina fata an gane to ɗalibai suna kora kan malamai Ya ji ya tambi sai ka samu tambaya ɗaya an tambayi malami goma a garin nan tambaya ɗaya an tambayi malami goma wancan ya bada nashi wancan ya bada nashi sai ka samu in wannan ya ji sai ya ɗauka yana su kana ne to ni ba na zo karatun gaba ba zan raga mishi ba sai ga karatun gaba kawai ya bar karatu ko ya koma mai mai da martani dangane da fatawar da malam wane ya baya an gane idan fatawar tana kan sunna tana kan kamar yanzu magana da muka faɗa da imam malik ɗin da sauran malamai idan har fatawar tana kan sunna malamin kuma ya riga ya furta ta to kai kai hakuri da taka don kar a samu sabani a cikin al'umma idan har akwai kamshin sunna abin da kawai aka yadda ka yi ranti a malami ya zo ya ba da fatawa akan san zuciya ta saba ma ta manzan Allah to anan kuma ba saurarawa za ka zo ka yi bayanin ta manzan Allah A ce ga abin da ya tabbata a cikin sunnar manzon Allah shi ma sai ya bada hujjar shi an gane amma in dai akwai alamun sabani ne aka samu ba mai yawa ba to wannan ina jin ni ana wa fahimtar rarraba kan mutane wannan ya zo ya bada nashi wannan bai taso ba Allah ya sa mu dace wannan zai mana bayani da dan minti ya haka saboda بأن تؤدى نسي ولا تفي ولا تعدو إن شاء الله